Wato jama'a sannunmu da dawowa, ni dawanku kaninku, yayanku, babanku da komi da kominku ke kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. To jama'a sannan mu fara wazi ya kamata mu fara da addu'a saboda haka na ma'ana roko ni ya fi maka zunubi, ya sa muna albarka, ya ba mu zaman lafiya, ya ji muna taushe. Allah ya abin da muka yi duka ya zama muna lafiya da kuma ya kawo muna amfani da maganansa muna wannan roko da sunan yesu kristo amen to jama'a maganan da za mu ji yau sini ka yafa dan wanka a zunubansa ka yafa dan wanka a zunubinsa mun karanta daga matthew 5 25 a wurin ne za mu karanta a yau a wurin ne yesu kristo yana gwara mana kamar inda za mu yafa mu da zunubi da kuma mu zama da lafiya a wurin ya gwara mana kamar inda kana anya ne kana zuwa a wurin a gidan allah ka yi salma inda ka tuna kamar kai da danwanka kana da wani akwai wani sawara ne a cikinsu akwai wani abu ne eh, tsakaninku shi ne ana gwara mana kamar ya fi dai ka bari ka juye ka kuma je wurin si ka ce ma kamar na yi na zo ne saboda musalma da wannan maganan da ke tsakaninmu in ka zo ka yi haka ka samu danwanka in ka yi haka ka yafa danwanka zunubi allah kuma ya yafa maka zunubi amma ba ka yi haka ba sai kana sallah kana kuma addu'a kana kuma salma da wurin allah shi allah ba zai ya yafa maka ba shi yasa ya kamata kowa ya yafa danwanka da zunubi na mun yi haka za mu sami a zaman lafiya ne mu da tsakanin juna da kuma mu da tsakanin allah saboda haka ina maka roko ne saboda haka ana shira ka ne kai mutumin Allah kai da ke Christian kai da ke zuwa church kai da ka zama musulmi maganan Allah dai guda ne wadda kana kai musulmi ne ko wani iri mutum ne maganan Allah dai ne si ne maganan Allah si dai daya ne si dai guda ne abin da ke ba mu zaman lafiya si ne muka yafa danwa mu zunubansu saboda haka ina maka Allah ina maka roko ne ka yafa dan wanka inda ka tuna dai kana da wani abu da kuma against dan wanka ne sai ka zo wurin sai sai ka zai ka ce masa kuma na yi sare ya fa mini zunubana in ke si kuma ne ya maka haka kai kuma ka yafa shi da bayan mun yi haka allah ya, zama tare da mu maganan allah ya shiga zuciyarmu mu magana Allah ya yiya Allah ya yi aiki da mu amma ba mu yi haka ba Allah bai a zama da mu saboda Allah abinda Allah bai so ne shine zunubi Allah bai son zunubi Allah bai so kowa ya zama da zunubi saboda haka ina maka Allah roko ni ina muku roko ni kawai ka yafa dan wanka a zunubansu yayin za ka yi haka abinda ya kamata mu sani ne allah ya yafa kowa da kowa da zunubansu kafin man ka afaka cikin duniya ga katun yi zunubi saboda kakanmu duka mutanen duka muna da zunubi saboda kakanmu da kuma maganan allah daga roman 3:10 ya ce muna kama duka mutane muna da zunubi so saboda zunubinmu ba mu iya shiga aljanna saboda zunubinmu in wata muka yi addu'a kuma Allah bai yi ji saboda zunubi amma saboda Allah yana so ya zama tare da mu Allah yana so kowa ya zama da, da tare da mu Allah ya so kowa ya zama da halin da zaman lafiya sai sa ne yake shira mu kamar mu yafa damuwa mu zunubi mu yafa juna mu zunubansu na ka ji na. In ka tuna dai kana da zunubi, ka tuna dai kana da wani abu ne kai da, da, tsakanin dan wanka ka zo wurin si ka ce ka ce sannu. te ka ce masa na yi sorry, te ka ce maka ka ce masa yafa maka, kai kuma ka yafa mashi. Da bayan kun yi haka Allah zai zama da lashiya zai zama tare da mu da lafiya. zai zika mu ya zama tare da mu saboda haka kai ne kai ji na kai ne maganan ga da ka yi aiki da shi ka san kaman kaman yadda na gura maka Allah ya yafa kowa zunubansa saboda haka ba haka ba ba wanda zai iya shiga aljanna a gobe ciyama saboda dukkan mutane muna da zunubi ba ka yi ka ce kai ba ka da zunubi ba wanda zai ce shi bai da zunubi saboda kakanmu saboda imanmu saboda da ma komi duka muna da bayan adamu ne dukkan mutanen cikin duniya bayan adamu suke amma wata sira ba ka san abin da ya faru dama dama da allah ya, ya gama halittar sama da duniya shi ne ya gyara wani wuri shi ne ya sa mutum da masansa shi ne ya ce musu kamar su kiyaye da wannan gwada da kuma su kuma ci kowane abincin da kake cikin wannan gona kowane itacen da yake cikin wannan gona kowane daban da ke cikin wannan gona shi dukansu ya bashi su ciyaya su su kuma ci su kuma ci wani sini sitani ya ji abin da allah ya yi ma mutum sitani ya zo wurin adamu da matansa ya ce musu kamar ji allah ya ce karku ci kowane itacen da kai cikin gwana da suka ce musu da matan ya ce masu ni kamar na yin ci kowane itace kowane yayan da kai wannan gwana shi ne sitani ya juye si ya ce ma matansa kamar a ah, allah ya sani <clears throat> in kuka ci wannan wanda wata, wata yayan da ke a tsakanin gwanan idoninka dai bure kuma za ku zama kamar shi allah shi da mantan ya ci ya sai ya ci wannan yayan da allah ya ce kar ci ya gaya musu su ci kowane itacen da ke ciki amma akwai wata guda da tsakanin si wannan ba za su ci ba randa da za su ci za su mutu da matan ya nuna masita na haka shi ne ya ce ma matan kaman ba da ku mutu ba ka ci wani allah ya sani ka ci ba idonka ta bure ni sai ta ci ta kuma kai ma mijin shi kuma ta ya ci da itacen da suka cin cinna da yayan da suka cin cinna ya zama musu zunubi da bayan suka gan Allah sai suka gudu suka boye shi ne Allah ya sani kamar sun ci shi ne Allah ya kira mutum ya ce ka da yayan da zai ce kare ku ci kuwa shi ne mutum ya ce makaman ba ni na ci ba amma mutumin da ka bani na matan da ka bani na shi ne ta bani ita ne ta bani na kwaci da Allah ya tambayi mata kamar menene wannan da ka yi sai matan kuma ya ce ma Allah kamar ne ya lura ni ni na ce shi ne Allah ya ce ma sai ta ne kuma da mashiji si wannan satan mashiji ne ya juye ya ce maka maciji saboda abin da ka yi ga an sinime ka ne a cikin duniya da cikin ka ne da ka yi tafiya a rayuwanka duka shi ya sa maciji ke tafiya da ciki maciji ba ka san abin da jin da maciji ke ci ba signi ya kuma ce ma maciji na bari da tsakanin kai da mutum mu kowane mutum ne ya ganka da aka sheka ne Allah ne ya sha muna wannan halali mun ka ga maciji yanzu mun kashe shi sai wannan abun da wannan zunubin da adamu da matansa suka yi na sini ya kama mutanen duka duniya duka mutanen a cikin duniya duka mu muna da zunubi saboda shi kakanmu ne ba wan ba, ka yake ce ba ka da zunubi in Allah ya gaya maka ka yafa zunubi ka san kaman kai kuma an yafa ka ne ka sani kaman kai kuma dan zunubi ne ka sani kaman kai kuma kana da zunubi Allah na duban ka ne ke da zunubin ka duka ne ya yafa maka ne ya gora mana kama kai kuma ka te ka yafa ma dan wanka shi ne kace ba kai ka yi ba ka yi ba ba kai ka bi Allah ba ka yi ba ka yi ba ba kai ka yi ma Allah sallah ba kai ka yi ma Allah salma ba ka yi addu'a da Allah sai ka yi wannan abu sai ka yafe shi yasa na kawo maka maganar Allah yau ka yafa zunubi dan wanka ka yafa shi matanka ka yafa shi yaranka ka yafa su abocinka ka yafa shi da zunubi si ne za mu zama tare da allah si ne za mu zama da juna da lafiya kaji na yau wata in ba ka yesu kristo ba amma ba ka zo wurin yesu kristo ba ba za ka samu wannan gafara a wurin allah ba kai da kaji na kana so Allah ya yafa maka zunubi saboda kai kuma ka yafa dan wanka a zunubi sai dai ka bure zuciya sai dai ka bure Yesu ma zuciya ka bure zuciya ka ce ma Yesu Kristo kaman ga yi gani na zo a wurin ka na bure ma zuciya shika ka zama tare da ni sai sai shi zai shika ya zama tare da kai yi wannan aduwa ni dan wa ni wa ne na sani dai na da zunubi na sani saboda zunubi aka afe ni na sani dai ka zo saboda zunubi na bude maka zuciya shi ka zama tare da ni saboda gobe ciyama in zama naka na wannan roko da sunan yesu kristo amen in ka yi wannan addu'a allah ya yafa maka zunubi in ka yi wannan addu'a da farin ciki yau ka zama mutumin circi mutumin sabo allah ya kuwa yafa maka zunubi saboda haka ka nemi wani coci da kusa da kai sai ka shiga ka yi addu'a tare da mutanen Allah da bayan haka kai kuma Allah zai aiki da shi da kai ne wata cila ma mun gamu haka amma dai in kana da wani abun da ka tambaya ne zan cira namba kana saboda kai kuma ka yi tambaya da abin da yake da shi duka 0249251594 0249251594 94. Wata jima'a Assalamu alaikum.